amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu sauraren mu a kone lungu da kone saƙo muna muku sallama da gaisuwa irin ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga ubangiji mu Allah mai girma da daukaka wanda ya sake bamu dama muka dawo domin ci gaba da wannan shiri mai albarka wato shirin ayyukan malaman jihadi wanda wannan gida rediyo mai albarka na Caliphate da ke wannan daula ta Afirka daular Usmaniya ta Afirka a wannan birni na Sokoto ko kuma mu ce hidikota ta daular Usmaniya muna muku sallama ta addinin musulunci muna fatar Allah subhanahu wataala ya sa abin da mu faɗa ya zan daidai da littafi Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuskure kuma idan ya faru to wannan ba manufar mu ne ba kasawa ce ta adam muna roƙon Allah mai girma da ɗaukaka ya yahi mu kuma ya nuna min wannan kuskure ya bani ikon giyarawa idan ba manta ba wannan program muna cikin littafin tazayyinul waraqat na ash عبد الله ابن فوديو تغمده الله برحمته littafin da ke ɗauke da tarihi na daular Usmaniya, littafin da ke ɗauke da adabi, littafin da ke ɗauke da hukumce-hukumce da wasu matsaloli wayanda suka shafi dai addinin na namu da kuma harshen larabci. A program ɗin da ya gabata bayanin malam ya yi kasida wadda ake ce ma kasida jimiyya. kuma wannan kasida mun gaya muku cewa ita ce babbar kasida ta wannan diwani kuma ita ce kasidar da ta ƙunshi adabi na harshen larabci kuma da yake dukkan kasidun haka suke amma dai wannan kamar ta tsara su duka kuma kasida ce wadda ta ƙunshi baiti ɗaiɗai har sittin da takwas kasida ce wadda malam ya ƙera ta akan baharul kamil kamar yadda malaman arube ke faɗa ya yaba ma malamansa wa'anda suka yi aiki domin tabbatar da sunna a wannan ƙasa kamin ya kai ga yabon wa'annan malaman to sai da wani abun da ake ce mazikirul atlal wanda malaman adab sun san da shi mawaƙi idan zai yi waƙa, zai fara tunawa da bayani da kuma magana game da abun da ya shafi kufai inda aka tashi tsohon zama eh, domin irin wannan gurin zama wato su laraba suna bashi muhimmanci kuri da gaske wanda ko kai kanka za ka tuna da wannan idan ka tashi kauye misali ka tashi a wani kauye yanzu ka bar wannan ƙauyen, ka tuna da irin rayuwarka a can wannan lokacin kana dan karamin yaro za ka kama shawar wannan kauye haka kuma idan ka tuna da inda ka taso inda aka haife ka ko da ba kauye ne ba ko da a cikin birni ne eh, yanzu kila ka dan daga daga wannan gurin za ka kama shawar wannan gurin ko ma ka daga gurin ba kana na wannan gurin idan ka tuna waccan rayuwar da ka yi ta kurkiya to za ka rinka shawar wannan rayuwa ta kurkiya. to laraba suna da wata al'ada idan za su kera waka sai su rinka ambato inna ababin da ke kima zikirul atlal Abdullahi Gundu haka ya fara wannan kasida bayan ya kara wannan ya kare wannan zikirul atlal sai ya wuce gaba ya fara ambato babban malamin sa na farko shine malam Umar Jibril wato Jibril Umar ya ambaci malaminsa na farko jibrilu umar wanda malamin su ne da ya zo karatu a saudiya ya dawo ya ci gaba da karantar da su suna a wannan ƙasa kamar yadda muka sha bayani ya fara yaba masa kami ya kai ga shaƙeƙinsa Sheikh Usman mufudi Mujaddadi yana yaba musu a wannan kasida مالي يا بوت ونن قصيدة دشيوا وجنها وأضواج الأهبة من مجي وشرب من الأنشاج ماء الذئبجي تجد موال منابلهم بها وفي الجنان من الحموم الدمجي إفي عندها سلما بها فأسى تجيب أو جاء أو لو جاء تربي من شجي وإذا مررت مرة حيي حييهم وانشر عليهم لؤلؤا وذبر الدجي كم لي أخا باباته فيهم وكم خلصاء لم أك بينهم بمذلجين ومدارس أبنى بحب شهودها فيها نجاه هوائج المتهوجين وجحاجه علماء يحلب رفدهم كل كبهر في الأطى متموجين ولهم ككان ومبتدى في جارهم عمل لغيرهم كلم أو في يجيب ولربما أملوا كما من كف من ياد وتقوية الضعيف الملتجي ومواطن أسجى لفقد روابها ليست خارج في هواء سج داء كذا أدل الذي منع الكرى للنسرى لا تقري سير الدعلجي مجددي ya fara wannan baitutuka ko wannan kasida da ambato wa'ina al'atlar kamar yadda muka gabatar yana cewa ujna hawa abuwajil ahibati min maji ka karkata ka mai da hankali ka juya nahawa abwajil ahibbati wato wajen abwajil ahibbati rahim masoya wani rahi wanda aka tashi a cikinsa ana wasa irin wannan ɗan rahi na ƙauye ka ta sama wannan rahin min maji wannan rahin za ka same shi a wani ƙauyen da ake kema maji washrab ka je ka sha minal anshaji daga mari mari ruwa ka sha ma azzabeji ruwan girgije farare kyawawa ruwa masu zaki. domin ruwan sama a lokacin da ake yin su kaga ruwa ne masu tsalki kamar da Allah da kansa ya faɗa wa anzalna minas sama'i ma'an tahura ma azabi yana nufin farare ruwa kyawawan ruwa ruwa tsalkakaku ruwan da suka sauko daga girgije wannan baiti na farko kaga malin ya fara da mai da hankalinka cewa ka koma ka je wannan garin da ƙauyen da ake ce ma maji wanda wannan ƙauyen na majin yana kunshe da abubuwa kamar haka abu na farko dai yana da rahi wanda wannan rahin rahi ne na masoya na biyu wannan rahin yana da ruwa kuma ruwan sun ƙunshi ruwan mari-mari kuma sun ƙunshi ruwan girgiji wato ruwan girgijin da zai sauko daga sama in ya sauko a sama to kuma zai kama gudu cikin wayannan ƙananan gulabe ko mu ce ƙananan koramu wanda wannan ruwan ke gudana to wannan shine wannan baitin ya kunsa yana son ka kuje wannan ƙauyen na maji domin kuma idan ka je zaka ga wa'annan abubuwa wanda ya lissaha maka sai yake cewa kuma bayan ka riga ka je wannan gurin to jiddu mu'ala manazilihim biha wa shil janana min al-umumi dumuji yace sujjid dumu'a ka zubar da hawaye ala manazilihim akan masaukayin wa'annan ƴan uwan da ke can maji masaukayin su gidajen su ka je wannan gurin ka zubar da hawaye domin kufan su ne tsohin gidajen su ne ka tuna da inda aka taso ka tuna da wannan gidajen su ne kufan su ne da suka taso sai ka zubar da hawaye anan domin tunawa da su wasfil janana sai ka warkar da zuciya min alhumumi daga damuwa a muji wanda ke shiga junansa kenan idan ka je wannan ƙauyen da ni siffanta maka inji malam so kuma zaka zubar da hawaye a wannan kauye bayan ka zubar da hawaye a akan wayannan gidajen nasu ka je kana tunawa da su zaka yi hawaye zaka yi kuka hakan kuma zai sa ka wartar da wata damuwar da kake tare da ita wanda wannan kuma al'ada ta ce ta dan adam idan kana shawar wani gurin da ka tashi sai zama kuma yanzu baka gurin idan ka je zaka ji zuciyarka ta warke da dama zaka ga mutum ya tashi daga wannan yanki ya je wani yanki ko daga wannan kasa ya je wata kasa ko daga wannan gari ya je wani gari ya jima a can to sai can sai rashin lafiya ta kama shi to idan aka ɗauko shi aka dawo shi a garin su inda ya saba inda aka haife shi ya ga wannan garin da ya tashi ya ga ƴan uwansa ya ga guraren da ya wasan kurciya sai ga kawai ya warke da dama akan samu haka sai ga kawai ya warke saboda min saboda zuciyarsa za ta warke zaka ga zuciyarsa ta yi fari zuciyarsa za ta yi haske dama kuma wato zuciya tana daga cikin ababin da ke taimaka ma mara lafiya ya warke to kaga anan yana nuna ma dai idan ka je wannan ƙauyen to za ka samu zuciyarka ta warke ya za ta warkewa warkewa da za ta yi shi ne kasancewar ka ka zo a wannan ƙauyen ƙauyen da ka jima baka tare da shi wanda ka yi marmarinsa to yanzu za ka samu kwanciyar hankali kuma za ka warkar da duk wata damuwar da kake fama da ita ka warke wannan shine abinda wannan baitin ya kunsa ka je wannan baitin ka zo wannan ƙauyen na maji kuma ka zubar da hawaye a wannan kufan na wa'annan mutanen da suka rayu a wannan gurin masoya bayan hakan kuma sai ka je kuma sai ka furka warkar da zuciyarka daga dukkan wani damuwa wanda shi wannan damar sai malai sifata shi da addun muje mai shigan juna wato eh, bakin ciki ko damuwa bisa damuwa zaka ga duk kawarkin in kana ciki wata damuwa ta rayuwa idan ka je irin wannan gurin to zaka ji kawarke gaba daya wannan shine baiti na biyu nau kuma malin shi gabar cewa قف عندها سلما بها فأتى جاء أو لو جاء تبدي من شجي yace قف عندها ka باكي baki مسوقين masaukayin wayannan kofan جداجين gidajen idan ka je sai ka tsaya bakin gurin bayan ka zubar da hawaye sai ka tsaya nan salman biha sai kai tambaya ga duk wanda ke wannan gurin duk wanda ka tarar a wannan gurin sai kai masa tambaya fa asa tujib yana yiwa ka samu karba ka samu amsa ko ka ba da amsa don wannan ya zo da shi da majazi ne domin cewa fa'asa tujib zaka karba ma'anarsa fa'asa tujab wato za a karba maka domin shi yayi tambaya kaga na za a karba masa to amma sai yace zaka karba don majazi domin ana ɗaukar ana idlaqin sa akan haka matsayin majazi ne usulubi ne na almajazi to shi ake cewa idan kai haka za a karba maka shine ma'anar tujib din nan ba ma'anarsa ta hakika ba tujib zaka karba wato eh, ba zaka karba ba za a karba maka hauja Au lauja'a wannan karba da za a karba maka ko dai hauja'a wato amsa wadda ke da kyakkyawar karba amsa Au lauja'a ko kuma amsar da bata da kyau kenan idan ka yi tambaya a wannan gurin zaka samu amsa ko ma amsar ta yi ma daɗi ko kuma kar ta yi ma daɗi to za a yi maka za a baka amsa turbe man shige wadda ke iya warkar da wanda ke cikin damuwa kenan ana yana ruhin a baitin nan na uku yana son ka je a wannan gurin in ka je sai kai tambaya ga wanda kenan wanda ka tara sai kai masa tambaya yana yiwa tambayar da za ka yi za ka tambaye shi ne ina wani wani da ka sani kila tun lokacin da kana kurciya kila na yiwa kai nan majin ne ka taso to kaga yanzu in ka je akwai tsohin abokaninka ka kake tare da su akwai wanda ka bari a wannan gurin kila ka yi tambaya sai ka ce ina wani kila sai a ce ma wani nan yana nan lafiya lau arzikinsa yana karuwa yana cikin kunci hankali da nasuwa kaga wannan ya zama karɓa amsa wadda za ta faranta maka rai ko kuma kila faɗa ma a ai wani ya rasu ko ma a wani yana cikin hali na damuwa to kaga wannan lauja a kenan tambayar wato amsar ba ta da kyau kenan to shi nake dai gaya ma cewa ka je wannan gurin kai tambaya idan ka yi tambaya za a baka amsa amsar ko ta faranta ma rai ko kuma ta bata maka rai ko ɗayan biyu ne haka dama kar amsa take dama kuma wannan amsan za ta faranta maka za ta kuranye maka bakin cikin da kake fama da shi idan har kana da wani bakin ciki idan aka baka amsar maliki cewa wa idza mararta mararta yihim wanshur alaihim lu'lu'an wa zabardaji kamin ka isa maji akwai ni kauye da ake cewa mararta wanda wannan mararta malamai sun ce yankin madawa yake kuma anan ne aka haifi mujaddadi shehu usmanu dan fodiyo to kamin ka je wancan kauye na maji wanda shi ma kansa yana cikin yankin Nijar yankin Madawa kasar Nijar yankin Madawa so kamin ka isa wannan majin da yake son yake sifanta ma tun dazu zaka isa wani ƙauyen da ake cewa Mararta wanda wannan Mararta ƙauye ne wanda aka ce na aka yi mujaddadi kuma nan ne suka taso suka shigo wannan ƙasa suka shigo wannan yanki har suka iso yankin Gwadabawa Tagel inda suka rayu inda suka tashi yace to wannan mararta idan ka je zaka cima wannan garin ƙauyen mararta to haye hayihin sai ka gayar da mutanen garin in ka je wannan mararta kamin ka wuce maji to sai ka gayar da mutane wannan a mutanen mararta din sai ka gaishe su bayan ka gaishe su wanshur alaihim lu'lu'an wa ji ka zuba musu lu'lu'i ka ba su lu'lu'i ka watsa musu lu'lu'i ka watsa musu eh, zabar ji. zabardak ana cewa zabardak ana cewa zadarbaj watun eh, wani nau'i ne na abun kawa kamar yadda lu'ulu'i yake abun kawa na kuɗi so ababe ne wa'inda ake so wayanda kuma tsadaddun ababe ne zabardaj ko zabarjad an gani zabardaj zabarjad kidan zaka gabatar da dalun kamin jimun ko ka gabatar da jimun kamin dalun duka eh, suna abu ɗaya ne to idan ka je wannan gurin ka yaɗa musu na abubuwan ababe ne na gol gol na kawa da ake bukata me yake nufi a nan abin da ke nufi a wannan baiti kai tsaye a gurguje yana nuhin kamin ka isa maji zaka cimma ƙauyen da ake ce mararta wannan mararta zaka iske mutanen da ke rayuwa a wannan ƙauyen? to ka gaishe su bayan ka gaishe su to sai ka ba su lu'ulu'i ka ba su zabar da ji wayannan kayan kawan sai ka ba su malamai suka yi maganganu guda biyu ko kuma suka yi maganganu masu zurfi game da a ba su wannan abun ko ma dai ya zama wato wannan lu'ulu'in ne yake yi ma wasiya alal haƙiƙa ka je ka ba su ka je da lu'ulu'i ka je da zabar da je sai ka ba su domin idan ka zo a ƙauye. ai ya kamata ka je da wata tsaraba wadda zaka ba su wanda wannan tsarabar in ka kai musu kai zaka ji daɗi ka kai ka kawo musu tsaraba kamar yadda su ma za su ji daɗi ka kawo musu tsaraba kai ka ji daɗi su su ji daɗi wannan sha'anin kyauta kenan ko kuma ya zama a'a wannan kinaya ce ko kuma mu ce wato isti'ara ce yayi ga kai musu ka ba su kyakkyawan labari domin marata can ne muka taso to idan ka isa wannan gurin sai ka gaya musu cewa mu anan da muka taso daga can muka dawo anan to alhamdulillah muna cikin yanayi mai kyau muna cikin addini da yada sunna da karatu da karantarwa yanayin mu yana da kyau ka ba su wannan labari wannan labari mai faranta musu rini wannan labari lu'lu'i ne wannan labari zabar da jini to kaga wannan yana yiwa kuma haka yake nufi ko kuma a'a yana nufin dai ka je ka yi musu alkhairi ko wani iri alkhairi sawa'ul lu'lu'i ne ko ba lu'lu'i ne ba sawa'un da ne ko ba da ne ba ka dai musu alkhairi duka alkhairin da zaka yi musu ka dai musu kar ya zama kawai gaishe su kadai kai ka gushe to ka dai musu alkhairi to wannan duka abu ne wanda wannan baitin yana iya daukar sa to abinda Abdullahi Gundu yake nufi kenan a wannan baitin sai yake cewa to bayan haka kamli akhan babatuhu fihim wa kam khulasa lam akubainahum bimudhallaji yace kamli akhan babatuhu fihim da yawa ina da dan uwa a wannan garin na mararta wanda nake son ka bi ta wajensa kamin ka isa maji a wannan ƙauye ina da ƴan uwa wanda suka ƴan uwa ne na addini wasu kuma ƴan uwa ne na zumunci wanda wannan dan uwan saboda alaka ta da kyakkyawar hulɗa ta da shi da kyakkyawar ƙauna da ke tsakanina da shi ba ba tu na sanya shi kamar matsayin uba domin akwai wanda ka dauka saboda su kana son sa sai ya zama maka kamar baba kamar yadda zaka dauki kanin wato babanka kamar matsayin baba yadda zaka dauki abokin babanka kamar matsayin baba yadda zaka dauki wani tsoho dai ko wani dottijo wanda ke kyautata maka wanda ke girmama ka kake ganin girman sa zaka ɗauke shi matsayin baba yace to haka nima a wannan kauye akwai inda ba iyaye na ne ba na hakika amma na maishe su matsayin baba saboda yan uwana ne na addini yan uwana ne na jini wasu to na mai shi su matsayin babba to wannan shine in ka je wannan gurin zaka tarar da wayannan mutanen na mararta kenan ka same su haka kuma yake cewa wa kam khulasa'a lam aku bainahum bi muzallaji da yawa akwai hulasa ko kuma khulsa'a tatattun abukani wato abukani na kirki tatattu wanda suke ba su da gurbata zaka same su har yanzu a wannan gurin wanda lam aku bainahum bi muzallaj bana tare da su ina nesa da su yanzu mun yi nisa da su saboda mun dawo anan su ko suna a can muna anan a wannan kasa su ko suna a wancan kasa to kaga gurare ne wa'anda ina da ƴan uwa amma dai yanzu ba ma tare da su wani abu na wannan baitin ke nuni kenan wanda a takaice a gurguje kaga baiti yana karantar da ko kuma yana nuna cewa Abdullahi Gundu yana da ƴan uwa a mararta ba yana da wayannan ƴan uwa a can kuma kuma akwai wayanda suke ya mai da su matsayin iyayensa akwai wayanda su kuma ƴan uwansa ne abokaninsa ne wayanda kuma suka yi masa nisa kasancewa suna nesa shi kuma yana nesa bayan wannan kuma sai kara cewa bi hubbi shuhudiha fiha najahu hawa ijil mutahawwiji akwai nuskoki da dama wa'inda suka zo da wama darisin da shi da na gaba gare shi waje ajihin da wama waɗinin da tanwini sannan akwai wa'inda suka zo da madarisa jahajiha mawaɗina alawa zani mafa'ila wanda wannan ka'ida ce ta masarfu cewa idan fi'ili ko kuma idan wazani ya zo bisa kalima ta zo bisa ga wannan wazani wazanin mafa'ila to ba a yi masa tanwini sai a yi masa fataha a yi masa wato ai bina insa alal fata a ce mawaɗina madarisa jahajiha mawaɗina ehe ma'akila mashariba suka ce ba a musu tanwini sai a yi musu bina um, um, ai bina insu alal fataha amma akwai sharuɗa yi musu wannan binayi sau ka idan ka ɗauke wannan wa madarisin za ka ƙaddara wa kan madarisin sai ya zama idafa ce idan aka yi idafa to ana iya a musu tanwini idan aka yi idafa su zuwa ga kam din to idan kuma ka hidda wannan tanwini kan mai da su matsayin adafi ne ga can da kace kam li akhan babatu fihim wa kam hulsa'a hulsa'a sai zama madaris adafi ne gare su shikenan kawai zaka iya ce masa wa kam wato zaka iya dauka wa madarisa to a takaice dai abin da yake malam ke nufi a wannan gurin akwai madarisa makarantun ne a wannan ƙauyen da za zaka je ne mararta akwai makarantun ne manya manyan makarantun ne ubna bi shahudiya wanda wa'annan makarantun ne ana ƙuna man zuciya ta hanyar buƙatar in halarce su zuciya ta tana ƙuna don tana son ta je can babu dama ina son wa'annan makarantun ne son suna ƙone min zuciya fiha jahu hawa ijil hawiji. kuma a cikin wa'annan makarantun ne akwai biyan bukatar mai bukata idan kana da bukata ka je wa'annan makarantu ne zaka samu biyan bukatar ka kila kana da bukatar ka samu ilimi kila kana bukatar wata fatawa a baka amsar ta kila kana bukatar ka ga wani babban malami a wannan gurin kila kana bukatar ka samu wani littafi a wannan gurin duk dai zaka samu wannan bukata akwai biyan bukata a wa'annan makarantu ne to kaga wannan baiti shi kuma wato baiti na shida a wannan kasida malai na nuhin cewa a wannan fa kauyen da zaka wucewa kamin ka je maji shine ƙauyen mararta su wannan ƙauye yana da makarantun ne kuma makarantun ne ni kaina ina kuna ta hanyar sun halarta wa'annan makarantun ne saboda marmarin su haka nan kuma makarantun ne suna ɗauke da biyan bukatar mai bukata malika da cewa waje ajihin ulama ayu laburidduhum kullun ka baharin filata mutamawwiji waje akwai har yanzu akwai jahajiha ko jahajihin kamar da muka yi bayani akwai shugabanni manya-manyan sarakuna manya-manyan shugabanni in baka gane jahaji wayannan shugabanni ba karka dauka sarakunan gargajiya kawai jahilai ba su nike nuhi ba a'a ulama a malamai sarakuna ne shugabanni ne amma fa malamai domin wannan shine kawan da adam ga mulki ga ilimi wannan shine ake bukata mulki kadai ba da ilimi ba yana da matsala kuma ilimi ba mulki shi ma kansa to bai kammala ba inda mutum zai kammala ya zam ga mulki ga kuma ilimi to wannan shine wa'annan shugabanni jaha jiha shugabanni ne kuma shugabannin ba zalla ba a malamai ne baya haka yu'labu ribduhum ana tatsar kyautar su da baiwarsu da su shi ke nufi da ribdu anan wato ana ka ana tatsar su suna da alkhairin da suke bayarwa kamar yadda kasan kana tatso masara daga jikin shanuwa ko akuya ko raƙumi to haka su ma ake tatso alkhairi a jikinsu suna bayar da alkhairi kenan kullun dukkaninsu ba ɗaya ne ba suna da yawa to dukkaninsu ka baharin kamar teku ne fil ada a wajen kyauta kyauta yake kamar da kasan teku na kyauta ka je da ƙwaryarka ka je da jarka ka je da abun ɗiba a gulbi ka ɗiba abin da ya ishe ka ka bashi nan to su ma haka ne za ka zo da buƙatar ka ka ɗibi abin da ya ishe ka ilimi kake buƙata ka ɗibi abin da kake so idan kuɗi kake buƙata ka ɗiba idan wani arziki kake bukata ka ɗiba ko shanu ne ko tumaki ne ko awaki ne ko dawa ce ko shinkafa ce ko wani abu nau'in abinci ne Za ka tarar da shi kamar yadda za ka tarar da gulbi ka ɗibi abin da ya ishe ka to haka wayannan ne suke to kaga yana siffanta ma jagorori na wannan yankin yadda suke yace dukkanin su sai ka sa ran gulbi ne sun ada a wajen kyauta kuma gulbin fa ba wai karami ba a ne. wanda ke dauke da cike da kumfa saboda yayo ambaliya ya ciko to haka zaka same su su ma cikakku ne a wajen kyauta bangaren ilimi da bangaren kuma kayan duniya walahum ka kana wa mumtada fi jarihim amalul li ghayrihim kalam aw fi yaji yace walahum kana wa mubtada fi jarihim su din sifar su kamar yadda ka san kana da mubtada fi jarihim game da su in zaka siffanta su yadda suke mu'amala su da su kamar yadda ka san kana na mu'amala mubtada na mu'amala wato ita kullum ismu kana marfu'i ne kana ita kullum isminta marfu'i ne zaka ce wa kana Allahu ghafurur rahima kaga ismu kana ne Allahu marfu'un ne to rahiman kaga shi khabaru kana ne me yake nufi da marfu wato wanda aka wa rafa marfu wanda aka wa rafa bangaren nahwu kenan to amma a hakika me yake nufi da rafa a luga ana nufin rab'a daga mutum daga daraja dagawa a haza marfu'un wannan yana eh, daraja sama take to shi na yake cewa wa'annan mutane makotansu suna daga darajar makotan nasu suna daga darajar makotan nasu kamar yadda kasan kana na daga darajar mubtadanta wato isminta kenan kamar yadda kasan kuma mubtada ita ma tana daga khabarinta ina fata an gano nan ko kuma kamar yadda kasan kana na daga Eh, wato mubtada domin kana in ta shiga mubtada da khabari sai ta daga mubtadan sannan ta yi nasaba ga khabari to haka suke game da makocinsu suna daga darajarsa suna masa raf'a wannan shi kiri wala rubbama kana walahum ka kana wa mubtada fi jarihim amalun li ghairihim kallam aw fi yaji amma wanda ba su ba nashi aiki bai kai nasu ba shi kan aikin sa kalam kamar lam ne ita kuma lam daurewa take lam daurewa take duk inda kaga lam ta shiga tana shigan fi'ili ne mudari sai ta daure shi sai ka ce lam ya akul lam ya sharab kaga dauri ne lam ya tub dauri ne lam ya ji dauri ne lam ya zahab dauri ne to wannan kaga aikin lam daurewa take ita ba daga daraja take ba daure ka take to shi nake cewa su malaman nan su daga ka suke kamar yadda ka san kana na daga wato tana daga mufsada to haka su kuma wanda ba su ba to shi ko ba ɗaga ka yake ba ɗaure ka yake yi kenan yana so ya nuna ma dai lalle wayannan shugabannin da yake sun kai kimma a can mararta ka ga yadda su suna ɗaga darajar makotansu wanda duk ba su ba to bai isi aikin da suke yi idan ka gwama ya aikin wayannan shugabannin da aikin wani wanda ba su ba to kamar yadda ka san aikin kana tare da mubtada da aikin lam tare da fi'il mudari da ya shige shi wannan sai ya daure wannan kuma sai ya daga daraja su wayannan shugabanni sai su daga daraja makocinsu wanda ba su ba kuma sai ka gane shi kamar ma daure makocin yayi to kenan dai wayannan mutane manyan mutane ne wanda makotansu suna jin dadin su makotansu suna alfahari da su sannan kuma ka zama makocinsu to daraja ƙarin daraja ne a gare ka kaga eh, a ce yau kai makocin wa'annan mutane ne to ƙarin daraja ne gare ka za su daga daraja ka ne to nan shine abin da yake nufi kenan kenan yana so ya siffanta muna wannan gari na maratta yana da manyan manyan shugabanni da manyan manyan malamai wanda ko zama da su alkhairi ne ya Allah ka samu dace abubuwan makaranta daidai Allah shi bada lada kuskure kuma Allah shi ya muna wasu biyanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu